lokacin da wani dalili ko kuma aka yi rasuwa a gidan marigayi shek abubakar mahmud gumi idan aka yi rasuwa 'yan gidan wani ya rasu za a binne mutum da akwai makabira a gidan daga gabas da masallaci haka hannun hagu abinda zai birge ka shine idan ka shiga wurin da malam da matan shi ina ji guda uku wanda duk aka binne su a wurin idan ka shiga ba za ka iya gane kabarin kowa ba idan aka ce maka ina kabarin mala abubakar gumi ba za ka iya ganewa ba babu wani abu da aka bambance ko aka wannan tudu ko aka fifita wannan akan wannan manta ba lokacin da 'yan watannin baya ne kaɗan da mahaifiyar dr ahmad ta rasu muka je muka yi jana'iza bayan mun yi jana'iza sai nake cewa ɗaya daga cikin ba laifi na faɗi suna sai nake cewa dr hamza nake ce me a yanzu yadda ake cunkoson nan ta ina za mu shiga ne ya ce to ai ka gani sai dai mai haƙuri na ce to shi kenan sai na ce mai ah dakta babu wani hanya daga cikin gida da za a iya shiga makabiran nan ne sai ya ce ai babu kowa in ya zo dole ta nan zai bi da ɗan gida da baƙo kowa in dai za a yi jana'iza ta nan zai bi to yanzu ka kaddara inda a ce malam abubakar gumo wani babban shehi ne irin shehi da ma'anan shehi da ake faɗa fa ko ba haka ba ne aiko babban shehi ne amma ana nufin babban shehi a wurin masu cewa shehin misali kana tsammani za a bar kabarin haka to wallahi na taɓa zuwa nan hanyar abuja wani kes ya kai ni daga kotu na je ana ta rikici akan masallaci na je na shiga tsakani wato abin da ya ban mamaki shi limamin juma'an da ya rasu larabcin kirki bai iya ba amma kuma in ka ga yadda aka yi wani gini aka yi tiles aka yi menene tiling ɗin da aka yi wa kabarin shehin nan ba a yi wa masallacin ba